Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha shida, ishirin da kuma talatin A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niya FM da kuma tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma Alfa Radio da ke kuma sa kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe ake bukata a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau Alhamis tara ga watan Agustan shekarar 2018. Ibrahim Jarmai ne tare da Hafsat dan mai soro da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke muku farin cikin wannan lokaci. Da farko ga kan labarai. Kasar zambia ta ta saƙeyar ɗan adawar siyasar kasar Zimbabwe Tendai Biti da ke gudun tuhuma bisa zargin tada hargitsin da ya biyo bayan zaben shugaban kasa da jam'iyyar hamayya ke kalubalanta. shugaban kasar congo kinsasha joseph kabila ya ce ba zai sake tsayawa takara ba kuma zai ba da goyon baya ga ministan cikin gida emmanuel ramazani a zaben shugaban kasa mai zuwa kasar rasha ta bayyana cewa sabon takunkumin da amurka ta kakaba mata a akan sawa tsohon dan leƙen asirin kasar da 'yar shiguba a birtaniya ya saba wa doka kanan labarin kenan aka saurara To a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa masu fashin baki akan al'amuran yau da kullum a Najeriya na ci gaba da bada fassara daban-daban akan batun toshe kofar shiga majalisar dattawa da jami'an tsaro suka yi kuma ana ci gaba da sauya eh, sheka ga tisa aka duba tun farko yadda aka yi auren ne ma bai dace ba su ya bambanta to amma wannan wani abu ne ya zo wanda kawai kowane ɗan najeriya ya gaji to shi yasa ce muka tun farko ba a kafa abun akan gaskiya ba sai kuma jihar adamawa inda hukumar undp ta haɗin gwiwar gwamnatin ƙasar japan suka kaddamar da wani shiri na ba da kayan noma kyauta a ƙauyen loko na ƙaramar hukumar song a jihar adamawa sai dai ƙungiyoyi masu zaman kansu a najeriya na ƙorafin cewar so da yawa abubuwan nan da ake warewa da kudade da ake warewa magana ta gaskiya al'ummomin nan ba su ake bawa ba waɗanda suke shiga gaba akan abubuwan su ne suke ɗebewa wannan kuma ta tabbata ta fannoni daban-daban akwai mu da shirin sai bango ya tsage amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari cikakken labaran duniya jama'a assalamu alaikum Lauyoyin ɗan adawar siyasar ƙasar Zimbabwe Tendai Biti sun ce an maida shi ƙasar shi ta haihuwa bayan da jami'ai a ƙasar Zambia mai makwabtaka da su suka ki amincewa da bashi izinin zama a ƙasar. Gilbert Firi ya ce an miƙa biti ga hukumar 'yan sandan Zimbabwe inda suka yi watsi da izinin da kotu ta bayar na dakatar da mayar da shi ƙasar tashi. Bangaren 'yan gudun hijiran Majalisar Dinkin Duniya ya fitar da bayanin cewa sun damu kwarai da rahoton da suka samu kan ƙin amurcewar Zambiya ta baiwa biti mafaka da kuma hukuncin da suka yanke na mai da shi ƙasar shi, inda suka bayyana matakin a matsayin karya dokar ƙasa da ƙasa. Biti na ɗaya daga cikin membobi tara na jam'iyyar Movement for Democratic Change da hukumar 'yan sandan Zimbabwe ke nema bisa laifin haddasa tarzoma a zaben shugaban ƙasa da aka gudanar makon da ya gabata. Wanda jam'iyyar ke ganin an yi magudi domin shugaba Emerson Mnangagwa Shugaban ƙasar Congo Kinshasa Joseph Kabila ya ce ba zai sake tsayawa takara ba kuma zai bada goyon baya ga ministan cikin gida Emmanuel Ramazani Shadri a zaben shugaban ƙasa mai zuwa. Sanarwar da aka fitar na cewa Ramazani zai tsaya takara ya kawo ƙarshen hasashen da mutane ke yi kan ko gabila zai tsaya takara karo na uku duk da cewa kundin tsarin mulki wa'adi biyu ya bayar

Shugaban kasar Sudan ta kudu Salva Kiir ya yi wa abokin hamayyar Sarek Machar da waɗansu 'yan ta da ƙayar baya afuwa ba tare da wani sharaɗi ba. Dokar da aka bayyana a yau Alhamis ta gidajen talabijin da na rediyon ƙasar ta fara aiki ne a jiya Laraba. Kwanaki uku bayan da Kiir da Machar suka cimma yarjejeniya a Khartoum babban birnin ƙasar Sudan, wanda zai kawo ƙarshen yakin fararen hula da aka shekara biyar ana yi. Sabuwar yarjejeniyar za ta sa macar ya dawo daga gudun hijirar da ya yi zuwa Afirka ta kudu, ya rike mukamin mataimakin shugaban ƙasa na ɗaya daga cikin mataimaka biyar ƙarƙashin gwamnatin haɗin gwiwa. A yau Alhamis ƙasar Rasha ta bayyana cewa sabon takunkumin da Amurka ta ƙaƙaba mata a kan sawa tsohon ɗan leƙen asirin ƙasar da 'yar guba a Birtaniya ya saba wa doka. kuma ba ta da hannu a lamarin wanda ya faru a watan maris ma'aikatar harkokin wajen amurka ta bayyana takunkumin jiya laraba inda ta ce Rashi ta karya dokar ƙasa da ƙasa inda ta yi amfani da magani mai kashe jijiyoyin ɗan adam a kan 'yan ƙasar guda biyu matakan dai za su fara aiki ne a ranar 22 ga watan agusta kuma sun kunshi lasisin fitar da kayan tsaro daga amurka zuwa rasha wani ɗan sanda ne ya sami Sergei Skripal da 'yar shi Yulia a kwance a kan benci. Sun fita cikin hayyacinsu a birnin Salisbury da ke Birtaniya. An bayyana cewa wani magani ne mai suna Novichok wanda ke yi wa jijiyoyi illa ya jefa su cikin wannan halin. Duk da cewa sun tsira amma sun kwashe makonni a asibiti. Ofishin jakadancin Rasha a Amurka ya ce takunkuman da aka saka jiya Laraba an yi su ne akan zargi, kuma Rasha tana goyon bayan a yi sahihin bincike. Labaran duniya ke aka saurara daga nan sashen Hausa murya Amurka a birnin Washington DC. To bari mu fara rahoton namu daga Najeriya inda masu fashin baki akan al'amuran yau da kullum ke ci gaba da bada fasara daban-daban dangane da batun toshe kofar shiga majalisar dattawa da jami'an tsaro suka yi ranar talata lamarin da ya sanadiyar korar babban daraktan hukumar tsaron farin kaya na kasar lawal daura daga bauchi abdulwahab muhammad ya yi kuma da karin bayani Malam Zailani Baffa na Jami'ar Abubakar Tafawa Balewa na ganin cewar salon da shugaba Buhari ya dauka na kyale kowa yadda yake so ya samar da kafar da kadangare ya shiga wato inda a ce shi muhammadu buhari lokacin da ya gwamnati ya yi amfani da abu biyu ma'ana da karfin gwamnati da kuma karfin kuɗi kamar yadda aka saba yi ya tirsasa kowa ya ba kilarsa da an zauna lafiya to amma sai kasance ce shi na farko ba zai tirsasa kowa ba na biyu kuma ba zai amfani da kuɗi ba kowa ya abin da yake so saboda haka su 'yan nan majalisu 'yan jam'iyyar new pdp su suka shugabance ta da shi saraki da shi dogara daga new pdp suka fito sai wannan abun shine rikicin da kaga yake ta faruwa ba wani abu ba so saboda haka ina ganin wato duk zarge-zarge dai zaka ji shi dama daga gurin yan adawa saboda haka ni ina ganin wannan wasu abubuwa ne kawai na demokaradiyya da suke faruwa kuma yan adawa dole ne za su dinga zargi iri-iri amma dai hakan din a hankali insha Allah za mu fahimci menene demokaradiyya ɗin take ciki har mu samu matsayi mai kyau sai dai shi malam yusuf abdullahi na kwalejin kimiyya da fasaha cewa auren da aka kulla tsakanin jam'iyyun tun farko bai yi ba ana wasa ne da hankalin 'yan najeriya ka duba tun farko yadda aka yi auren ne ma bai dace ba aƙidojinsu ya bambanta to amma wannan wani abu ne ya zo wanda kawai kowane ɗan najeriya ya gaji to shi yasa ce maka tun farko ba a kafa abun akan gaskiya ba to ina ganin ma bai dace ma a ce ma an kai jami'an tsaro yadda aka kai su da yawa haka na a wurin ba saboda me saboda a idan ka ga waɗanda suke wurin zallan yan pdp ne suke wurin ba yan apc din su ai an ce ba sa waje sun tafi wani waje can suna ta nasu ayyukan so ka gani ban ga dalili ba wato wani abu ne malam wanda ake so a yi wasa da hankali yan Najeriya wanda yake kuma in ba mai da hankali ba kiliu zai iya jan bau irin kaɗan da kaɗan abu yake farawa a ƙarshe abin ba a tunanin har ya kasance. na ta tsokacin shugaban kungiyar wanzar da zaman lafiya tsakanin musulmai da kirista ambasada alhaji aminu garba sidi matakin da mai rikon mukamin shugabancin najeriya banjo ya dauka ya kare martaban demokuraɗiyya. bin demokuraɗiyya yana ɗaya daga cikin ya ba da fargaban 'yancin demokuraɗiyya wadda ta ba da dama a yi walwala a shiga a fita asambili ba ba tsangoma ba hana ba hana shiga ba hana fita sai dai a yanzu inda mutane suka gani osibanjo mataimakin buhari ya kara masa martaba domin ya kare fuskan demokuraɗiyya wadda ya kara masa kima a dimokuraɗance a ƙasar nan wanda ana ganin cewa suna da dama su yi wannan kara musu karan tsaye kuma suna da yanci ba wanda ya kamata kama su a lokacin da ya dace idan a kare su abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a nigeria To madalla a gaida Abdulwahab Muhammad. To har yanzu dai muna tare da Najeriya inda a ƙarshen makon jiya ne hukumar UNDP da haɗin gwiwar gwamnatin ƙasar Japan suka kaddamar da shirin ba da kayan noma kyauta ga mazauna ƙauyen Loku na ƙaramar hukumar son a jihar Adamawa. Tsarin na daga cikin ƙoƙarin da hukumar ke yi na farfaɗo da al'ummomin da rikicin Boko Haram ya shafa a jihohin Yobe, Borno da Adamawa. Daga Kano, Mahmud Ibrahim Kwari na da ƙarin bayani. A ƙarshen watan jiya ne hukumar ta UNDP haɗin gwiwa da gwamnatin ƙasar Japan suka kaddamar da shirin ba da kayan noma kyauta ga mazauna ƙauyen Loko na ƙaramar hukumar Song a jihar Adamawa. Tsarin na daga cikin ƙoƙarin da hukumar ke yi na farfaɗo da al'ummomin da tarzomar Boko Haram ta shafa a jihohin Yobe, Borno da kuma Adamawa. a ƙarƙashin sabon tsarin wadda gwamnatin japan za ta ba da gudunmuwar dala miliyan biyu da rabi an kiyasta manoma biyu da masu kananan sana'o'i biyar ne za su ci sa a ƙauyen. Haka kuma an yi takidin raba kayayyakin noma ga magidanta dubu tara a yankin arewa maso gabashin Najeriya. Kayayyakin sun hada da irin shuka da magungunan feshin kwari da takin zamani da sauran kayayyakin noma. sai dai daraktan hukumar undp a najeriya betty obnoha ya ce za a ba da kulawa ta musamman ga magidanta mata da suka rasa mazajensu na aure sanadiyar tarzomar boko haram sai dai kungiyoyi masu zaman kansu a cikin gida najeriya musamman waɗanda ke son ido kan makomar iyalan da rikicin boko haram ya ritsa da su sun ce akwai bukatar hukumomin ƙetare da suke bullo da waɗannan shirye-shirye su ɗauki matakai domin kwalliya ta dinga biyan kuɗin sabulu kungiyar Caja na cikin waɗannan kungiyoyi kuma kwamarar Kabiru Sa'idu Dakata shine ta. So da yawa abubuwan nan da ake warewa da kudade da ake warewa magana ta gaskiya um, al'ummomin nan ba su ake bawa ba waɗanda suke shiga gaba akan abubuwan su ne suke ɗebewa wannan kuma ta tabbata ta fannoni daban-daban mun ji labari ko mun gani a wasu matsugunan 'yan gudun hijiran hatta shinkafar da za a ci sai ka ga sai a kai ta eh, matsugunan 'yan gudun hijiran a tara su a yi hotuna a ce an karba amma cikin dare sai a rinka canja mata buhu a rinka fita da ita su kuma kullum suna kukan yunwa gaskiya muddin za a ci gaba da yin irin wannan abubuwa da hukumominmu wance da gwamnatocinmu na gida babu abin da zai canja Shi kuwa kwamarar Nura Iroma Ajina kungiyar Sislak na cewa. Yaya za a yi a saka idan da za a ringa bibiyar waɗannan mutane da za a tallafawa don a ringa ganin ci gaban da suke samu akan harkar abubuwan da aka koya musu inda suke bukatu suke da kalubale a iya dawowa a zauna da su ko a hayar mutane na musamman da za su ringa ba su ah, wani training na musamman don yana inganta su so ni ina ganin in ba haka akai ba magana ta gaskiya za a yi abu ne kawai da ba za a cimma burin da ake so za a cimma ba hmm. gwamnati ta ringa sanin irin waɗannan ƙungiyoyin su nawa ne suka shigo kasan nan me wane ce zai yi kuma me wane ya kawo sannan ya za a yi ringa tabbatarwa ina saka ido ana yin abin da yake shi da ya dace ya zama na an aiwatar da abin yadda ya dace sannan a yi rekrutin mutane kamar consultants da za su ringa shiga suna ganin yadda mutanen nan suke gudanar da harkokin kasuwancinsu. ba ga shirin tallafin noma hukumar ta UNDP za ta sake gina ƙauyuka biyar da ƙungiyar Boko Haram ta rusa kana an ƙiyasta magidanta 850 za su sami guraben ayyukan yi a ƙarƙashin shirin hukumar ta UNDP na farfado da ƙauyukan da Boko Haram ta ruguza a yankin arewa maso gabacin Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. Shirin-shirin baci ne ba hangen dalawa shiga birni ne wa ahan baba shirin-shirin muna. Baba na yabo a gurin Allah da godiya da baburiya da hila a rabba. Shirin-shirin baci ne ba. Tuma a gaida Muhammad Ibrahim Kwari. Kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogoma na cewa karfe 11 da minti 15 na safe. Ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu sauraro. Tare da fatar kuna cikin koshin lafiya da wadata, Jummai Ali ce daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. dan majalisa abdulrazak namdas shugaban kwamitin yada labaru na majalisar wakilan najeriya zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage assalamu wa rahmatullah wa alaikum salam na yusuf abdulrazak dadin kowa a jihar gombe eh, wanda aka ci sani da yusuf gombe mazaunin maraba daga nan maraba karamar hukumar karo a jihar nasarawa Eh, to ni tambaya ta nan shi ne muna ji ana cewa eh, kundin mulkin kasa ya ba wa 'yan majalisa karfi sosai to shin ne ne sanya 'yan majalisu ba sa yin amfani da wannan karfin nasu wajen ganin cewa an ko kasar mu daga wannan halakar da take nuna ta fada a ciki musamman idan muka duba za su ga akwai da kwanan nan ma akwai lokacin da na bishi shugaban majalisar da eh, kola sarrafi ya faɗi cewa ya fita ne saboda ya karfafa dimokuraɗiyyar kasar nan me kake nufi suna da karfi me kake son su yi don baka fito ba kawai kace suna da karfi eh, suna har yanzu idan muka duba kasan tana cikin tashi tashi hankula musamman wasu da eh, idan muka duba wasu jihohi suna fama da tashi tashi hankula da kuma yadda hanyoyin mu suka ba su da baki daya shi ba su da wannan ba ne su bari na ganin cewa an kawo gyara yadda kawo za su samu walwala da kuma jin daɗi a ƙasa. to ka gama tambaya. eh wannan ita ne tambaya na to bari ya baka ansa to ina so ya sani cewa a majalisa kullum muna aikin mace ne yin dokoki don haka mun sha yin dokoki mun sha muhawara akwai abin da muke kiransa resolution shi ma mun sha yi cewa ya kamata a yi gyara hanyoyi da sauransu shi yasa in an kawo kasafin kuɗi muka yi aiki mu duba wanne ne ya kamata a mai da hankali a kai shata da shugaban yake shi abin da mai da hankali shi ne a kai shi ne magana hanyoyi maganan uh, jirgin kafa, da kuma maganan wuta ma'ana eh, lantarki kenan ya mai da hankali ba wai sauran ba za yi ba amma wayannan guda uku suna cikin abin da ya fi mai da hankali lokacin da yake kawo kasafin kuɗinsa. to kuma muna iya yin ne da hankali akan wannan mu ba da kuɗi mu tabbata wanda yake so in an yi shi amma mu a aikin majalisa a kulmin mu bane mu zama kuma mu ne muke dokoki ko mu ne muka yin fannin kasuwa wannan fanni ne na shugaban kasa da mutanensa in ya game su su ce to su za su yi mu dai lokaci abu muke yi in ba yi ba muna da in mun je duba ayyukan da muka ba da kuɗi a yi su in ba a yi ba sai mu dawo mu faɗa ce wato kuɗin da jiya muka bayar ba aikin da aka yi ba a yi yadda muke so ba don haka ya kamata gwamnati ta yi da karatar da wannan aiki a mu rubuta mu jawo hankalin gwamnati a kai so shi ne abin da muke iya yi amma ba wai muna da wani karfi ne wanda za mu ce dole a yi kaza ba yanzu kuma baka misali za ka bada misali da kaina kwanakin baya bai ji kaci daya ba a inda ce wakilta maza bana na mayo galwa akwai fadace fadace da aka yi mutane da yawa sun mutu da kuma yara an ni gari mutane sun zo sun zanna a makarantu ba abinci ba a komai dole a matsayi ni ne na ce wakiltar su sai na tashi na magana ce wato gwamnati da yi kokari mutanen nan yara da mata suna wahala ba magani ba eh, wajen kwanciya da sauransu a je a taimaka musu to kaga mu za mu jawo hankalin gwamnati ne a irin wannan kuma yan kwana da yawa a zamfara ne a plateau ne a taraba ne a benue duk suna kawo nan ita koke-koke amma in mun kawo kokan fannin gasa sani suke da mun yin wannan kuma wasu ana yi wasu kuma gaskiya ana kasawa ina abin da zan iya faɗa kai to ah, malami na gaba bismillah ko matso ka yi tambaya hajiya suna na babaji ne da gawon bodori daga karamar hukumar mafata jihar gombe najeriya tambaya ta ga babban bako ita ce ina so san kasafin kuɗin da shugaban ƙasa ya turo majalisa na zaben dubu biyu da goma sha tara zaɓe mai zuwa sannan akwai wani abu da talakawa ke magana cewa ce a cikin kasafin kudin najeriya ina so da bamba ko bambanta mana me ne ma shin wannan tushe din a cikin kasafin kudin najeriya eh, tambayar ka din ka fayyace ka ce kana so kana son ka san ko nawa ne aka ware ma hukumar zaɓe ko kuwa me akwai kuɗi da kasafin kuɗi da ake cirewa akwai kuɗi da aka cire yan zaben dubu biyu da goma sha tara an turo majalisa wannan kuɗi nawa ne adadin kuɗin shi muke son musan nawa ne adadin kuɗin sannan ina son isan me ya cushe da ake ambato a cikin kasafin kuɗin najeriya ka fahimci tambayar tashi to in na in dai na fahimci maganar shi ba zai iya tuna kai tsaye ba amma na san kuɗin da shi shugaban kasa yake yana so zai kai kusan biliyan ɗari biyu da wanda ba zai iya tabbatar da gaskiya nawa ne cakwa da ake ka amma shi ne wanda ya kawo mana mu yi aiki a kai kuma da idan Allah za mu yi aiki a kan wannan. kuma shi ne da azu nake faɗa cewa yanzu majalisa tana hutu mm. in ta ga za a yi a kan wannan wannan kudirin da shi ya kawo kana da mutane su manta shi shi kuma yana da damar kullum ya kawo kudirinsa a majalisa in akwai wani abu da ya shafi ba ma zaɓe kare ba akwai wasu abubuwa da faɗa kai duka za a yi shi to shi ne amma kai tsaye na idan ne iya tura yanzu haka wa gaskiya. to tun na gaba bisimillah ko. salamu alaikum. wa alaikum salam. Eh, sunan abubakar musa yana kira daga abuja. to. to eh, tambaya na shi ne hajiya a ah, wai na ga su jan majalisu suna wakiltar al'umma ne a kowane state da local government wani wato abin da yake damun mu a kullum mu talakokin Najeriya a dahar a kan siyasar Najeriya a abin da ya dame shi ga shi na ana kashe kashe al'umma sun san majalisu wani mataki ne da suka ɗauka wani mataki ne da su a kan abubuwan da suke faru a kullum mun mun zuwa musu da wannan saura su irin wani mataki ne cikin jisa da musamman da ke faruwa abin da yake faruwa a sassan najeriya na yanzu shi kuma abin da ya dame shi kawai harkar siyasa ne suka sa a gaba yan ba su kenan. Eh, amma yanzu yanzu ya ba da ansa don wani ya yi tambaya makamancin wannan kana da wata eh, kana da wata tambayar ne? A ah, babu. To mi kama mutum na gaba ko? Hajiya ne mai da nan jigawan bodorin nan ba a ba shi ta amsan tambaya ta dai ba tambaya da aka amsa ne tambayar da ne nake ne tushe a cikin kasafin kuɗin najeriya bai amsa ta ba. to ya fahimce ka bari ya baka ansa. eh abin da shi yake magana cewa ana ringa zargin majalisa cewa suna cuce cewa ana cusa wasu ayyuka a kasafin kuɗi ma'ana ba abin da shugaban kasa ya kawo bane yan majalisa ne suke sawa shi ne wasu suke kiran shi eh, a cuka wasu ayyuka a ciki to amma mu a bayanin mu na matsayin mu yan majalisa muke mu ne muke aikin wannan hurumin yin aikin akan kasafin kuɗi mu ne na yan majalisa ba yadda za ka yi a aikin da kake yi a zo a ce kuma kana tushe kana sa wani abu daban wannan aikin mu ne dama in shugaban kasa ya kawo kasafin kuɗi dole ne mu duba mu gani wannan kasafin kuɗin kan na najeriya na duka za mu duba a ɓangarorin da muke da shi arewa kudu da yamma da sauransu ko ina an tabbata su ma sun samu kuɗi daidai su san cewa kansu da kaman su ba lura da su ba to dole in akwai abin da a fahimta mu cewa a wani bangaren ba yi da su ba dole mu sa musu wayannan ayyuka to wannan kuma ba ba wai ana cusa aiki ba ne aiki ne wanda aiki mu ne turawai ana kira shi turanci wani an amfani mu ba mu yadda cewa akwai wani na magana kawai aikin mu muke yi ba ya da kai a cikin aikin ka kuma wani cewa kana kara wani Ba kamar aikin wani ne yake yi sai ka zo ka karba ka saka shine a fahimta na shine ana cusa wani abu amma wannan ni ne nake aiki kuma aiki na hurumi ne ya zan ci da ni kuma nake yi ina da rashin fahimta da mutane suke ake aikin majalisa. To Allah sa san fahimta. To sai kuma makon gobe cikin yarda Allah za mu gabatar da wani sabon shirin. A halin yanzu kuwa madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin, Jummai Ali ke muku fatar alheri. A huta lafiya. To madalla a gaida Jummai Ali da shirin sai bugun ya tsagi Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta email. Sakon farko na haɗin gwiwa ne daga Dagora diga ga ɗan Fulani Warji da Shehu Kashalla son ana zikiri da Yahaya dan na azare daga jihar Bauchi. Inda suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Muna jajanta wa al'ummar jamhuriyar Nijar bisa ambaliyar ruwan sama da ta afku. duba da yadda suka samu asarar rayukan mutane da dukiyoyinsu muna addu'ar allah ya mayar musu da alheri amen. gwamnati da 'yan adawar zimbabwe ku zauna a teburin sulhu domin sasanta tsakaninku cikin lumana saboda wannan rikici da kuke yi zai shafi ci gaban ku da kuma uwa uba zaman lafiyarta sako daga kabiru abubakar bulan yaƙi sokoto sako na gaba ma na haɗin gwiwa ne daga abubakar sadiq belal da ado salati goma ga annabi rijau dukkansu a tarayyar Najeriya inda suka ce salam VOA Hausa hakika janyewa daga shiga takarar shugabancin kasa da shugaba Joseph Kabila na jamhuriyar demokradiyyar Congo ya yi abin a yaba ne kwarai da gaske domin wannan matakin zai kawo ƙarshen hasashen rashin zaman lafiya da ake kokwanton ƙasar za ta afka ciki sai sako na gaba ya fito ne daga shehu adamu rijau inda ya ce hakika bayyana adadin mambobinta da suka rasa ransu da kungiyar civilian jtf ta yi wani abin jimami ne ganin cewa sun rasa ran nasu ne a yayin da suke kokarin ceto rayukan wasu allah ya ji kansa amin assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka nasarar da dakarun sojin saman najeriya suka fara samu a fafatawar da suke yi da 'yan ta'adda a jihar mu ta zamfara wani abin yabawa ne matuka muna addar Allah ya ci gaba da baiwa dakarun nasara a yunkurin su na kakkaba ayyukan 'yan ta'adda a cikin jihar. Sako daga Muhammad Salihu ƙauren namo da zamfara. Sai sako na ƙarshe ce ina so ku bani dama in yi kira ga 'yan uwana matan Najeriya musamman matan da ba su kai ga mallakar katin su na zaɓe ba da su hanzarta su yi amfani da damar da hukumar zaɓe ta ƙasa ta bayar kafin wa'adin da hukumar ta bayar wanda zai cika ranar 17 ga watan 8 daga Hajiya Gambo Mamman Gusau Zaria. a kai da safina ta salisu dangi da wasiƙu masu sauraro kafin mu kammala shirin namu ga hafsa ɗan mai suru da takaitattun labarai lauyoyin dan adawar siyasar kasar zimbabwe tanda biti sun ce an maida shi kasar shi ta haihuwa bayan da jami'ai a kasar zambia mai makwabtaka da su suka ki amincewa da bashi izinin zama a kasar. Shugaban kasar Congo Kinshasa Joseph Kabila ya ce ba zai sake tsayawa takara ba, kuma zai bada goyon bayo ga ministan cikin gida Emmanuel Ramazani Shadri a zaben shugaban kasa mai zuwa. sanarwar da aka fitar na cewa ramazani zai tsaya takara ya kawo ƙarshen hasashen da mutane ke yi kan ko kabila zai tsaya takara karo na uku duk da cewa kundin tsarin mulki wa'adi biyu kawai ya bayar mutanen na buƙatar garan bawul suna kuma buƙatar abubuwan more rayuwa shine abin da za mu yi kuma za mu wa kowa dama a cewar ramazani shugaban ƙasar sudan ta kudu salva kiir ya yi wa abokin hamayyar sarek Machar da waɗansu 'yan ta'adda ba wato da waɗansu 'yan ta'adda afuwa ba tare da wani sharaɗi ba dokar da aka bayyana a yau alhamis ta gidajen talabijin da na rediyon ƙasar ta fara aiki ne a jiya laraba masu haro anan zamu dasa aya sai kuma can anjima da daren Allah kai mu za ku ji mu dauki da wani sabon shirin yanzu a madadin Hafsat dan Maisur da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Daniel Brown da ya hada da bada umarni da injiniyan mu na yau Rob McLean Ibrahim Jarmai ke cewa a huta lafiya